Bismillahirrahmanirrahim. wayo Wayyo duniya. Babi na goma sha biyu. So da yawa na sha faɗa muku akan. Allah baya gingiɗi ballantana bacci. Duk halin da mutum ya samu kansa kar ya yi losing hope ɗinsa. Saboda wata rana komi zai zo kamar ba a yi ba. Kuma na sha faɗa muku akan kar ku ga kun yi shekara da shekaru kuna neman ma babanku mafita. A halin da ya samu kansa. Ku ce kun gaji da addu'a. tunda har yau shiru bai canza ba. Wannan ba tunani ne mai kyau ba. Allah ya san halin da kuke ciki, kuma shi ke kawo sauƙi ma kowane hali da mutum ya tsinci kansa. Idan kuna neman aburinsu, wurinsu, ci gaba da addu'o'i za ku yi, ko ba jima ko ba daɗe wata rana addu'arku za ta amsu. Saboda haka na san kusan shekaru sha bakwai da suka wuce kenan kuke kan neman addu'ar abu ɗaya. Na san har kun cire rai, sadaukarwa, kun ɗau haƙuri, amma yau fa, komai bai wuce ba, addu'ar ku bata karɓu ba, saboda haka nake jan hankulanku da kuma maku nasiha akan. Duk lokacin da kuke neman aburin Allah ku yawaita addu'a, kar ku ce za ku bari saboda kun ji shiru. Ku ci gaba da roƙonsa a kowane lokaci, har izuwa ranar da addu'arku za ta karɓu. Allah yana sane da duk wani bawansa da abin da yake ciki. Mata nawa ne suka yi aure ba su samu haihuwa da wuri ba, saboda haka duk halin da kuka tsinci kanku ku kasance masu yawaita addu'a, kuma kar ku cire rai akan samun biyan bukata Saboda haka idan kun ci abinci yanzu ku shiga ɓangaren siyasar ku yi alwala, ku yi nafilar gode ma Allah, sannan ku shiga gidanku ku ku gaida babanku ku yi masa wa'azi. Allah bai haramta yi wa iyaye wa'azi akan abin da ba su sani ba, sannan ku nemi gafararsa idan kun taɓa ɓata masa rai, duk da na san kuna da ladabi da biyayya, kuma ba wai kuna masa laifi ba ne, amma duk da haka ku roƙe sa gafara. Sun yi farin ciki sosai da wa'azin da maman Yasir ta yi musu, sannan ta kawo musu abinci suka ci suka yi nafilar sa a ɗakin Yasir. suka ɗaga hannu sama suna yi wa Allah godiya, sannan suka shiga cikin gidansu, da addu'ar shiga cikin gida suka shiga gidan, sannan suka shiga ɓangaren Mariya, kasancewar shi ne na farko. Halin da suka ganta a ciki ya sa suka tsorata sosai, domin yanayinta sai ƙara gaba yake yi, idanuwanta a rufe ta daina gani, ga ƙuraje da suka fito mata sai fashewa suke suna wani irin wari kamar mushe, ga shi ta yi paralyzing. ba ta iya motsi sosai ga yaranta ba su kulawa da ita rabanta da abinci har ta manta tana jin sallamar sallamarsa amma ta kasa amsawa tunda ta yi tunanin Amir ne ya saba shigo mata ɗaki ya kwashe kuɗi son ransa ya yi gaba abinsa ko ta nemi taimakonsa baya kula ta Abdulrahman ya fashe da kuka ya ce mama mai ya same ki haka Abdulmalik kam durƙusawa yana kukan shi ma ba su damu da warin da ke fita a jikinta ba da ƙyar ta buɗe baki ta ce su waye ne suka ce mata su ne sannan ta fashe da kuka ta fara magana a hankali na zalunce ku na raba ku da mahaifinku na raba aminatu da alhaji na hana ku jin daɗin ubanku amma yau wa duniyar ta juya ma ta rushe da wani irin kuka tana roƙon su yafe mata su nemo mata mamansu da 'yar da ta haifa kafin ta bar gidan ta yi kuka sosai ranar tana rusa ihu tana wayyo duniya Na ja ma kaina, ya Allah ka yafe min, na tuba ba zan ƙara ba. Idan na mutu ban nemi gafarar waɗanda na cuta ba, na san ba zan taɓa samun rahamar Ubangiji ba. Abdulrahman ya yi ƙarfin halin yi mata magana ya ce, Mama, ki daina faɗin haka. Mun yafe miki duniya da lahira, kuma insha Allah za mu kawo miki maman mu. Sannan duk halin da su yaya Abba da yaya Amir suka shiga za mu taimaka musu. Ki yi shiru Allah ya yafe miki kuma baki lafiya. Da ƙyar ta iya cewa amin sannan suka fita waje suka siyo mata maltina da madara, saboda sun san ba abinci za ta iya ci ba. Da sallama suka shiga ɗakin babansu suka hango sa cikin cikin bedroom ɗinsa. Saman sallaya yana azkar bai gansu ba, shi yasa ya ci gaba da abin da yake yi. su kuma ba su hana su ba har sai da ya idar sannan ya fito falo ganin su yasa ya fashe da kuka da sauri suka tashi suka rungume su suna kuka dukansu da ƙyar suka daidaita kansu sannan suka koma saman kujera suka zauna sun fi minti goma babu wanda ya yi magana sannan abdulrahman ya yi karfin halin fara yi wa baban wa'azi mai shiga jiki sannan suka durƙusa shi da abdulmalik suka nema gafararsa ya tashi ya miƙar da su ya shiga sa musu albarka ya ce shi ya kamata ya roƙi roƙe su ba su ba a nan dai suka daidaita komai sannan baban ya ba su labarin sa gidan da Khadija ke aikin da abin alkhairin da suka yi mata sun ji daɗi sosai sannan suka ce ba don gobe za su koma ba da sun je raka ta makarantar su ma suka masa wa'azi akan ya yafe wa Mariya ya ce ya ji amma ya riga ya sake ta bai dai ba ta takarda ba ne ba su ji daɗi ba amma babu yadda suka iya Ranar da Khadija za ta tafi makaranta ta yi kuka sosai da mamanta suka zo sallamarta da in na Kulu. Babanta shi ma ya zo ya karɓi nambarta. Hajiya Abida ta canza mata waya an siyo mata 'yar iPhone 6. Provision ba a magana an yi mata kaya sosai sabbin ɗinkuna Hajiya Abida ta sa aka yi mata. Sannan aka siyo mata turaruka masu ƙamshin gaske. Kayan kwalliya da dai duk wani abu da mai zuwa makaranta yake buƙata. Khadija ta ga gata sosai, ta yi kukan murna har ta gaji. Alhaji Umar da direbansa suka zo ɗaukar su a babbar motarsa da ya fito last month. Nan suka shiga dukkan su su Abdul Maman Yasir da Baban Yasir duk sun zo sallama su ma. Khadija ta yi mutane. Da kuka Khadija ta rabu da mamanta. Su Abdul ma sun ja mata kunne sosai saboda sun san halin 'yan matan jami'a. Babansu ya fito da kuɗi masu yawan gaske ya miƙa musu Abdul. Sun sha mamaki sosai saboda kuɗin ya yi musu yawa. Sannan ya fito da mashin ATM mashin card ɗinsa ya miƙa musu akan idan kuɗin hannunsu ya ƙare su cire wani kuɗin. Alhaji Umar ma ya ƙara musu da kuɗi masu yawa. Sannan ya miƙa na Inna Kulu da Aminatu. Direba ya ja mota sai nan da Azikiwe International Airport Abuja. Cikin awa biyu suka isa. Khadija ta sha kyau farin fatarta sai walƙi yake yi, kamar baturiya. Riga da siket ne a jikinta ɗinkin ya fito da ita sosai, sai ta rataye wani ƙaramin gyale a kanta ba ta ɗaura ɗankwali ba, tunda take a rayuwarta yau ta fara zuwa airport. Gabanta sai faɗuwa yake saboda ta fara jin tsoron shiga jirgi. Tun yanzu, suna isa Momi ta kira su Mama ta ɗauki wayar ta ce ai sun gama shiri tun ɗazu, su suke jira dama bari su kamo hanya. da sauri tunda akwai tafiya kaɗan tun daga Maitama zuwa airport. Sun je sun karɓi boarding pass ɗinsu sannan suka wuce inda za su zauna su jira su su malmama kafin lokacin da za a fara tashi. Cikin awa ɗaya sai ga su su malmama sun iso suka iso can hall ɗin suka same su tunda a nan suka zauna jiranta. Khadija tana ganin su malmama ta taso ta rungume ta da murna su malmama ta shiga yi mata congratulations. Sannan Khadija ta juya ta gaida uncle ɗin. Sai murmushi yake shi ma ya mata congratulations. Sumal mama ta durƙusa har ƙasa ta gaida baban Khadija da mijin Anta Hafsa. Sannan mijin nata shi ma ya gaida su. Sumal mama ta yi mata nasiha sosai akan ta kama kanta. Sannan suka sha yar hira. Suna cikin hira suka ji an fara a Nansin bodin ɗinsu. Sannan suka yi sallama da su Sumal mama. Mijin Sumal mama ya ba Khadija kuɗi ta ƙi karɓa. Sumal Mama ta harare ta cikin wasa ta ce ta karɓa ko ta hana ta zuwa makaranta yau. Ta yi dariya ta karɓa tana masu godiya. Sannan suka koma gidansu. Su Hajiya Abida kuma suka wuce can hall ɗin. Khadija da ƙyar ta shiga cikin jirgi saboda tsoro. Hajiya dai sai dariya take mata. A business class suke. in baccin haka da Khadija ta faɗa a ƙasa kafin ta kai sit ɗinta. Hajiya ta ja hannunta suka zauna sannan ta ja mata sit belt. Su dadi kuma tare suka zauna da baban Khadija. Khadija duk a ruɗe take ga kyau ta haɗu amma sai tsoro. Allah ya so ma mutane ba su lura da ita ba. Saboda sun shiga jirgin late duk mutanen ciki sun riga su shiga. Kuma ba wani hango ta suka yi ba. Kasancewar a gaba-gaba suke. A haka dai har jirgi ya ɗaga Khadija ta ji tsoro sosai. Haka ta kama Hajiya Abida ta ƙi sakinta ta tawala. Hajiya dai banda murmushi babu abin da take. Kusan minti arba'in da biyar suka isa sannan wani abokin dadi ya turo direbansa zuwa kwashe su. Makarantar suka fara isa kasancewar yana kusa da airport. dama an biya kuɗin registration da komai a bank suna zuwa aka yi komi da komi da ya kamata a yi sannan suka bata kwas da ta yi applying microbiology shi take burin karantawa kana masifar son kwas ɗin. Yarinyar abokin Dadi school ɗin take ita ɗin ma microbiology take amma 200 level, sai Mommy ta ce a kama masu ɗaki ɗaya kawai da Khadija, ba ta son ta zauna ita kaɗai. Hakan aka yi sannan suka koma gidan abokin Dadin da Khadija, a kan gobe sai su shigo makaranta da yarinyar gaba ɗaya. gari su Hajiya da matar abokin Dadi da shi kansa abokin suka shigo makarantar tare, aka kai su har hostel. Khadija ta runguma Hajiya Abida tana kuka. sai da Hajiya Abida ta zubar da hawaye. Aka yi musu nasiha da yarinyar abokin dadin. Sannan suka sallame su su Hajiya Abida kuma suka kama hanyar iyafar don komawa Abuja. Minti arba'in da biyar suka yi suka isa. Direba ya zo ya ɗauke su. Suna isa gida suka tarar da Aiman. Dama shi baban yake da shi shi yasa bai faɗa masa za su yi tafiya ba. Momi bata faɗa masa ba. Asali ma duk abin da yake faruwa game da Khadija bai sani ba. Fushin da Dadi yake yi da shi akan ya ƙi fito da mata ne. Shi Dadi ya fara gajiya da ƙaryar da yake yi masu. Kullum ya yanke shawara a gaban Aiman, ya ce idan bai fito da mata ba shi da kansa zai basa, saboda ya gaji da ganinsa a gida haka. Ga abokinsa Faisal ya yi aure tun wata hudu da ya wuce, Momi ma ta gaji, amma ba ta son faɗa masa ne. Dadi ya riga ya yanke wacce zai haɗa da Ayman, amma bai faɗa masa ba tukunna yana so ne ya samu Hajiya Abida da maganar, idan ta nuna amincewarta shi kenan, amma idan Ayman ya fito da wata kafin nan ya yi alƙawarin masa aure da wacce ya fitar. Su Khadija ana can makaranta ta yi kuka ranar har ta gaji. Da ƙyar 'yar abokin Dadi ta kwantar mata da hankali. Sunan 'yar abokin Dadi Farhana. Asalinsu 'yan garin Sokoto ne, amma aiki ya dawo da babanta Ilorin, so a can suke zama. Kuma Alhaji Umar ya yi aiki tare da baban Farhana mai suna Alhaji Usman a Abuja, kafin a yi masa transfer zuwa Kwara State. Matarsa ɗaya ce Hajiya Maryam, yaransu hudu Adil ne na farko sai Farhana Amal da Auta Zahir. Farhana kusan edmet ɗin Khadija ce, amma ta samu admission da wuri, shi ya sa ta fita da aji ɗaya, tana da tsawo ga ido ga kuma kyau sosai, amma Khadija ta fi ta haske, sun shaƙu sosai kasancewar halinsu ya zo ɗaya na rashin magana, ga haƙuri da kirki. Duk lokacin da Khadija ta fara tunanin gida Farhana ke kwantar mata da hankali. Alhamdulillahi Aminatu ta yarda za ta koma gidan Alhaji Ismail. Alhaji Ismail ya yi murna sosai. Ya kira 'yan uwansa da ke Mobi ya faɗa musu. Sun yi murna su ma. Minar sun samu hutu an je a ɗauko ta. Amma gidan su Mama ta sauka. Momi ta kai mata kayanta gidan. Dadi kuma ya ce baya son barin Hajiya Abida. ita kaɗai a Kaduna gara ta dawo Abuja da zama gaba ɗaya. Ba ta yi masa musu ba ta amince ta samu wata 'yar aiki daga ƙauyen Nasarawa, yarinya mai suna Malka. Tana aiki sosai shi yasa ba a jin su da Hajiya. Aiman yana nan abin duniya duk ya ishe sa. Ya daina zama a ɓangaren su Momi saboda ya san idan ya je hirar dole a ɗauko masa maganar aure. So ma yi saurare.